manuniya. na san ma'aikata na gwamnati wanda akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan ɗaya a ce an sallame su. Shugaban hukumar kula da ƙayyada albashin masu mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu kenan ke shaidawa duniya damin dama sheren dukiyar da shugabannin wasu hukumomi kan tattara don tumurmasa talauci. Game da maganar musun muskuta dokokin zaura masa dattawan tare Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai abubuwan lura masu mahimmanci. Siyasa siyasa ce irin ta sunkuru da aka yi a kan Abdulaziz Yari saboda kokarin canza shugabancin majalisar. Ni dan majalisa ne. An sa mini miliyan biyu a cikin account ɗina. Wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba. Nawa ne kuɗin nan ne ake ta wani cece kuce. Sai dai kuma tuni ganin su sukar sukuwar sukar amincewa da Malam Balarab Abbas a matsayin minista daga jihar Kaduna duk da faduwar shi a cikin zauren majalisa ya sa Farfesa Khalifa Dukwagin abin da ya faru akan rashin bacci. lokaci kalilan da aka ba balarabe din ya je nan gajiya ne sansa bai samu isasshen barcin ba shine ya faru da shi har da faduwa waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke shimfiɗa shimfiɗar share gwaranci. Shiri na ɗari da talatin da takwas cikin jerin shashiryan manuniyan da ke son ganin an kau da dukkanin wani nau'in zalunci. yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙule tushen zaluncin kan sa kotuna bin ƙwaƙwafin ƙwaƙulo gaskiya da adalci. Ko da kuma masani a karkokin shari'a daga jami'ar Bayar ta Kanan da babban lauya ne a Najeriya Farfesa na Nasiru Adamu Aliyu ya ce da zaran aka ɗaukaka ƙarar shari'ar zaɓe fato babu wata ƙofar sabbin hujjoji kafin yanke hukunci. Akwai sharaɗi na karɓar shaida a kotun ɗaukar ƙara amma akwai matakai da yawa kuma wannan masu wuya ne kuma ba sa iya yiwa a shari'ar zabe domin shari'ar zabe idan kwanakin ba da shaida ya wuce baka isa ka dawo da ita baya ba kaga wannan shine abin da za su yi za su kalli abin da diyawa kana alkali ya bi sawun shari'ar Maana shaidun da suka ya duba su ya tsefe su in ya tsefe sun tsaya ko ba tsaya ba yanzu kaga su wanda za su yi appeal suna da dama su ce ko shaidun ma ba su tsaya ba domin ko da an dauko da idan kotu ta ce ita ce ai shaidu ba tsaya ba matuku to kaga wannan za a cire to idan aka cire shaida sai a duba to me ya saura misali a ce shaidar da ya kawo wannan kuri dubu ɗari da sittin da biyar sai a ce an same shi ai akwai ƙarya ma maganarsa to kotu fa za ta warkar da maganarsa gaba ɗaya su ba ka kaga kenan shaidar ɗari dubu ɗari da sittin da biyar ta amala su kuma wayanda aka yi ƙara fa ka sani wanda misali wanda suka yi nasara su APC to su ma fa suna da haƙƙi za su yi akwai abin da kira cross appeal ya dubo na ba kamar misali membership na abba akan ko ta ce ba ta da hurumi tun bayan baje bayanin bayyana buƙatar wa masu mukaman siyasa albashi da shugaban hukumar kula da yanka albashin ga masu irin wannan mukamai malam muhammad bello shehu wasu ke cewa a gaskiyar magana ya yi ganganci sai dai kuma shugaban hukumar ya ce yana da manyan dalilan dire daren buƙatar ƙara albashi ga masu mukaman siyasan da ya ce a gaskiyar magana albashin nasu ya yi ƙaranci abinci na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara biyar akan ba su kaman miliyan ɗari biyar ko ma biliyan ɗaya a ce an sallame su su ncc su central bank ballantana kuma mutanen nnpc da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alkalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da a ƙari tun 2008 me yasa haka kawai dai kowa yana tunanin kamar mutanen labor congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce ɗan siyasa albashi za a ce ah, yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka ba ne yanzu alkali na supreme court albashin shi kotun koli kotun koli miliyan ɗaya da dubu ɗari da yan kai bai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba kuma wannan ɗin har da allowance game da kwaskwari mara kwashe kafar sabbin yamasar dattawan tare nigeria da aka haramta wa taka takarar shugabanci masajjan tare Najeriya kuwa sanata Muhammad Sani Musa ne ya ce matakin da masar ta ɗauka daidai yake babu wani ha'inci a gaskiya dukkan mu mun goyi bayan wannan abu saboda ita aikin majalisa kamar jan sallah ne eh, mutum ya musulunta yanzu yanzu haka kurin ka ce je gaba ka ja sallah ai ba yin haka yaushe za ka ga an kawo mutumin da bai taba yin majalisa ba an dora shi eh, ya zama shugaban majalisa ai kaga akwai hadari a wurin nan to amma yawancin su ai sun yi majalisar wakilai ko eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba saboda haka ƙarya ake ta yi a dandalin sada zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisa da tama. a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi ai sai kai laifi ai an ce yana subul da baka yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri mu ba mu yi komai asiri ba duk abin da ya faɗa haka yake ah ni dan majalisa ne an sa mini miliyan biyu a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kuɗin nan ne ake ta wani cece ce ku yan ƴan jarida ko kuke ta hura abun nan kaman wani abun nan babu wani abu da aka yi na siri ko kuma na ɓaci da zai kawo a cewa yau an cire shugaba babu magana cire shugaba tuni dai wannan wayan waiwayen wawushe kafar juna a zaura masajjan tare Najeriya ya sa mafashin bakin lamuran siyasa kuma malami a jami'a Dabta Faruk Bibi Faruk shaida wa duniya cewa tawagar sanata Abdulaziz Yari kawai ake son cusa wa takaici. To a gaskiya wannan siyasa ce irin ta ba zata ta sunkuru da aka yi akan wato bukatun da sabon dan majalisar dattawa wato abdulaziz yari da kuma duk sababbin 'yan majalisar dattawa da suke goyon bayansa saboda ƙoƙarin canza shugabancin majalisar su cire a fabio su naɗa shi to wannan ya nuna cewa ana da watakila tsoron cewa suna da yawan da za su iya tabbatar da wannan bukata kuma wato wannan zai nuna cewa yana iya rike majalisar abubuwa da yawa ya hana ta samun walwalar ci gaba da aiki in ya ci gaba da wannan bukatar tashi da siyasar tashi ta neman mukami na shugaban majalisar dattawa da kuma kama da alamu ba zai iya haƙura ba sai ya cimma wannan bukata to kun ga yanzu da aka canza wannan doka an haramta mishi wannan takara kuma na tabbata wannan an yi ba zata ne saboda haka idan akwabio da mutanensa sun yi wannan tanadi da za a iya cewa ah, ba abin mamaki ba ne amma kuma sai mun ga yadda gaba za ta nuna. Da alamu dai duk da tabbatar da amincewa da Malam Balaraba Abbas da jihar Kaduna ta tura a matsayin minista har yanzu a wasu 'yan Najeriya da ke ganin faduwar shugaban zar Masar a lokacin tantance shi ya bar wasu 'yan Najeriya cikin zuba dogon turanci. Sai dai kuma mafashin baki kan siyasar duniya Farfesa Khalifa Dukwa ya ce uzuri ya kamata a yi wa sabon ministan maimakon a yi ta jifan juna da kalaman habaici. Wasu suna cewa gaskiyan al'amarin gajiya zariya ne ya yi zirga-zirgan da ya yi ya je nan ya zariya nan ya dawo nan a lokaci kalilan na aka ba balarabe din ya je nan gajiya ne sansa bai samu isasshen barcin ba shine ya faru da shi har da faduwa ya biyo kuma akwai fuskan da za a duba shi ne fa mai yiwa akwai wanda kuma shi gwamna obasani akwai wanda ya yi masa alkawari a baya domin bukatar wasu al'umma da suka yi ruwa suka yi saki lokacin zabensa. Saboda haka bai kamata a kalli wannan abun da fuskan wani abu mai kama da canfi ba, kuma shi ba rabe din kwararren mutum ne mai hakuri mai iya aiki ko ba a yi masa tambayoyi da sauransu da sunansa kawai ya isa a ce to ya gaida majalisa ya kama hanyar ya tafi. ya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda mukan tuna musu duk makon duniya cikin azanci. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin ne dindin su yi sallamar sakin kujerin da saboda su ne dama ake musu fadanci. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mamur Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su babu wani tumasanci ni isa lol ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya